babu nahai an ishtimalis samma ishtimalis samma haka ne an farfasara shi ke da yawa ko yana bukata kuma baya bukata istimalin sama a mutum ya ɗauki mayafi ya lullube jikin shi haka ba inda iska za ta ko inda zai fitar da hannu ko kuwa a'a ya yi rataye haka ba shi da wando a ciki ya bar inda za ga al'aurarsa ko kuwa ya ɗaura haka ya zauna ya ɗaga kafafunsa ba wando a ciki duk inda za ga ya ka ce in an fassara shi da cewa mutum ba zai iya fitar da hannunsa ba ne kuma zai samu iska ba ne to wannan makuruhi ne amma in an fassara wannan ismalu samma da cewa al'aura za ta fita wannan haramun an fahimta قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبستين <coughs> منذ الله صلى الله عليه وسلم يا هنا شدائين البيو أن يهتبي أحدكم في الثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء mutum ya zauna ya yi intiba'i irin yadda alaran mai zauna ya zauna ya daga kamar shi ya daure da hannu to kaga in ba wando a ciki kaga shi ba abin da ba za a ga ciki komai zai fito kenan wa an samai istimalul yahud yace aka yahudawa suke yi kenan ko wa samai واشتمال السماء بالصاد المملى والمد قال الحافظ بن فتح قال lugha huwa هو أن jasadahu bis thawbi la yarfa'u minhu jariban ولا يبقى ما ولا يبقى ما يخرج منه يده يدور ما عند زي فد هالنوسا لكن فو فاد والله يصير فادي ما عند زي كاركش ويحكى يهودا واجي باب الصلاة باب باب ونباجي الصلاة على الخمرة yin sallah a kan yar shimfiɗa kankanwa ko tabarma ko sallaya ta inda doshinka zai zai kai za ka yi sujada kan abin daga inda kake zuwa zuwa inda za ka yi sujada shine ne alhumra ke rako قال أخبرنا سعيد بن عامر وأبو الوليد عن شعبة عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة manzon <coughs> Allah الله alaihi wa sallama yana salla kan irin wannan salla ya koshe fida yar kankanwa karama قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد وعبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم salla ala hasiri manzo Allah ya salla kan tabarma babu as-salatu fi thiyabil nisa yin salla a cikin tufar mace mace ta yi salla a cikin rigarta da take kwana take haila take komai da komai ake saduwa da ita a ciki قال أخبرنا أبو عاصم عن عبد الحميد ابن jafarin. عن يزيد بن أبي حبيب عن معاوية بن حديد أو هديج حديد أو هديج هديج عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أم سلمة معاوية ابن أبي سفيان شيء ya tambayi أم salama ummu habiba radiyallahu anha هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه na tambaya ta yi zafi da yawa ko Allah na sallah a cikin tufar da yake saduwa da ke halat na'am idza lam yara fihi azan ita yi eh, in ba ya komai a cikin tufar ba ba shike ne sai a je to me faru قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا بن سعد عن يزيد بن حبيب عن سويد بن قيس عن بن ابن حديج أو هديج هديج عن معاوية بن أبي سفيان عن أخته أم حبيبة إرؤوستك أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سألها shi tambayi kanwarsa ko yarsa ya ce hal kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli fi thawb alladhi jami'uha fihi manzo Allah yana salla a cikin tufar da yake sa al'izza shi yaje sadu da shi قالت نعم إذا لم ير فيه أذن إني قال أبو بكر باب الصلاة في النعلين باب الإذوين صلى أسكن تاكلمين مسلم إن يصلى أسكن تاكلمة صلى تاي كوبة تايبا صلى تاي خذوا زينتكم تاكلمين أسكن زينكم daga hula har riga har takalmi ba haka bane ba to sai dai takalmi shi ana taka kasa da shi a tsallaka nan a taka wannan a taka wannan to shi ga an tako kazanta ko ko ko datti ko menene to shi yasa sai kowa ya kuma sa. Mhm. a lokacin kuma masallacin su mai aka zuba kasa aka zuba shi yasa ba abin da amma su kawo da duman su mai tsada ta ce ai sunna ce ai sallar da takalmi in wasu ce sunna ce ai a kore ki kai ba قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبأنا شعبا عن أبي مسلمة هو سعيد بن يزيد الأزدي قال <clears throat> يتي سألت أنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يصلين عليه لا تنبي أنس بن مالك من زوء الله يكفير كنا صلى أتفير تاكل من سينا تاكل من قال نعم يتي إيه يا حالتك نقول بحالتك بحالتك in kuma in sunna ce in kai so ɗaya a gida kai sallar nafila a cikin takalmin kai sunna ko ba kai ba to shi ke na ya isa ba sai ka zo masallaci da takalmi ka kai sallah ba قال حدثنا حجاج بن من هال وأبو النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي النعمان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال يتيك بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه منظر الله أنا أتذكر صلى أنا من صحبان صلى إذ خلعنا عليه ووضعهما عن يساره suna cikin sallah sai suka manzo Allah ya kobe takalmansa sai ya aje ta hagu fa khala'u ni alahum kowa ya ga manzo Allah ce ya cire salatahu da manzon Allah falan ma qaza salatahu atamma salatahu ko qala ma hamalakum ala ilqaikum ni'alakum me yasa kuka kuka cire sakalma ku kuka kuka kobe takalman ku qalu ra'aynaka khala'ata fa khala'ana mun ga ka cire sai mu muka cire mun ga kobe takalman sai mu muka kobe takalman ba su ile da ba هل سيسمي سبب يكون قال إن جبريل أتاني إتي تبس جبريل نيزو من جبريل ملايكة جبريل نيزو من أو أتاك ويزو فأخبرني أن فيها أذن سيسي تاكل منا أكويك أذن تاعت أو قذر fa idza jaa ahadukum masjida abin da ku ga na ne jibril ne yace mai akwai kazanta a ciki akan haka duk sa'an da ɗayan ku ya zo masa haci <coughs> falyaqlibna alaihi ya juya takalmansa ya duba fa in ra'a fihima azan in ya kazanta a ciki yumit wal yusalli ma ya tsabtace takalmin sai ya salla a ciki ba komai باب النهي عن السجن في الصلاة <coughs> باب نزول أي هنا أي سجل في الصلاة يبقى سجل نوالا دوالا بقى السجل إرسال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه متين يسكير يقول الساقة باتارد يا كاما سكا وشبا فإن ضمه فليس بسدل إن كاما سكا بايت هذا سجل بسجل بني وقال الخطابي في المعالم هو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض جابين لك من الصدل كنا ممكن يسكي تفصل يتبقى كما وقد لخص بعض العلماء في الصدل في الصلاة wasu malamai suna ganin in mutum zai iya saki tufarsa da taba kasa in cikin sallah yake su imamu malik duk suna cikin wa'annan me yasa wai ai mai sallah masallaci yana tsaye waje ɗaya ne ba tafiya yake yi ba balle ya da tufar don girman kai yana tsaye waje ɗaya ne me yasa babu girman kai cikin wannan akan haka قال حدثنا سعيد بن عامر عن سعيد بن ابي عروبه عن اسلم عن عطاء عن ابي هريره أنه كره السدل ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يا كرها كأنه كما يتي لك منظر الله صلى الله عليه وسلم قال في إسناده إلا ثاني سعيد بن عامر وتأخر سماء تشكي باب في أقص الشعر babin da ya zo na ɗaure gashi in ka zo da su manka duka baki ɗaya ka yi sujjada da su kar ka kama su ka kulla ta baya ko ta menene ta inda kanka kaɗai zai sujjada namiji ake magana قال أخبرنا سعيد بن عامر عن شؤبة عن مخول عن أبي سعيد مخول عن أبي سعيد عن أبي رافع قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ساجد منذ الله صلى الله عليه وسلم يا جني إنا سجدة تكين سجدة وقد أقصت شعري ما كذا ما كل قراشينا أو قال عقدت هنا قلنا شغاشنا نايكسا شغينا فأطلقه سيزي كنفجي قال أخبرني عبد الله بن صالح قال حدثني بكر هو ابن مضر بكر أو بكر بكر عن أمر عن أمر يعني ابن ابن ابن الحارث عن بكير أن قريبا مولى ابن عباس حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما رأى عبد الله بن الحارث يصلي عبد الله بن عباس يا جوانا باهم الله ينا صلى ورأسه معقوس gashin shi ya kulla gashin ya kisa ya harhaɗa min wara'ihi faƙama wara'ahu faja'ala ya hullu sai je abla da ba sai je bayan shi tsaya yana kwankwanci kisan da yai. وأقر له الآخر ثم انصرف إلى ابن عباس فقال يا يبرون يقوم وجوع النمية سيد إجيوتي يتم ابن عباس سيشي ما لك ورأسي من هذا سنتين قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف yace ai wanda ya kulla gashinsa ko ya kisa kaman wanda ke sallah ne ya kama kayan jikinsa ko jikinsa baya son su sujada kuma an ce in za ka yi sujada kada ka kama rigar ka nade ka bar ka yi sujada komai ya yi sujada wannan in mutum zai sallah shi kadai kenan ko ko ko liman amma in kana cikin sahu ne kowa zai saki rigarsa ai za a ji matsala za a samu matsala ko amma ba ka ba da yadda ake so ba babban riga ba ka sake shi haka kai sallah in kai haka kai haka to kai an ce maka wa Allah a kuffa sauban ka fasta sauban kenan ko sai ka sake shi haka ka sake ta ka sake ta nan in kai sujjada hannun rigan ma ta yi sujjada an fahimta to amma babban riga kuma ai ka san sace an kaji manya ne suna da kuma cikin sahu kake wani na kusa da kai wani na kusa da kai in kowa zai saki rigarsa haka nan da za a samu matsala cikin sallah ke an fahimta babun at-tasa'ubu fi salah in mutum na sallah hamma ta kama shi ya zai قال أخبرنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد العزيز هو ابن محمد عن سهيل عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من منظم الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي إذا تفاءب أحدكم فليشد يده إن ينقل زي هم يرك بكيش فإن الشيطان يدخل يتي شيطان ناشي غابا كمتن يبوري هم قال أبو محمد يعني على فيه babu karahiyati salati linna'is babin da yazo an hana mutum yana sallah gangadi bacci ya fi karfin shi kuma ya ci gaba ya ce zai yi sallah din wani za a yi aka ce sai ya dakatar da sallar ya yi bacci ya gama in ya koshi sannan ya tashi ya yi sallah yana sane da abin da yake faɗa amma in gangadi bacci ya ci karfin ka kana cikin sallah za ka faɗi abin alkhairi sai ka faɗi abin shari'a Allah ya kiyaye قال أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا وجد أحدكم النوم وهو يصلي فلينم متي yana sallah sai bacci ya zo ya fi karfin shi sai dakatar da sallar sai ya bacci hatta ya zahaba na har sai ya gama bacci fa innahu asa an yurida an yastaghfira fa yasubba nafsahu yace saboda in mutum yana cikin bacci zai zai istighfari kuma sai zagi kanshi bai sani ba tunda ya fita cikin hankalinsa babu salatul qa'idi ala nisfi min salatul qa'imi wanda ya salla a zaune yana da rabin ladan wanda ya salla a tsaye قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا جعفر هو ابن الحارث عن منصور عن هلال عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال يتي بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل جالسا نصف الصلاة إن في صلى النافلة ينعذوني zai samu rabin ladan wanda ya salla a tsaye kala fada haltu ala nabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa yusalli jalisan yace sai na shigo na birar da manzon Allah yana salla a zaune fa qultu ya rasulullah yana ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama innahu balagani annaka qulta yace tabbas na ji na samu labarin cewa ka ce salatu rajul jalisan nisfu salati wa anta tusalli jalisan ka ce wanda sallah wanda ya sallah a zaune yana da rabin lada wanda ya asali kuma gashi tana sallah a zaune qala ajal ite haka al'amari yake walakin ni lastu ka ahadin minkum yake haka al'amarin yake amma ni ai ba kaman ku bane ba ko <laughs> da manzo Allah zai sallah zaune ko kwance ya fi kai kuna sai ka miƙe kamar sallah babu salatu tasawwi qa'idan sallan nafila a zaune قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاد قال حدثني السائب ابن يزيد عن المطلب, عن المطلب أو مطلب عن المطلب بن أبي الوداع أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أن كربوت قال أنا حفصة الله كرمت لا تسمع لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في صبحته وهو جالس حتى كان قبل أن يتوفى ban taba ganin manzo Allah yana sallar lafiya a zaune ba sai da karshen rayuwarsa بعام واحد أو عامين في شكرا ايه وشكرا بيبر دنيا نجي والله أيوة أبو فرأيته يصلي في صبحته وهو جالس زي لنجشنا صلى النافلة أزوني فيرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها يعني رتل يترتيل ورتل القرآن ترتيلا surar da zai karanta ko da ba ta da tsawo sai ka ga yadda yake ratta yake mata tartili sai ka ta yi tsawo fiye da mai tsawo ma قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أنبأنا مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد عن المطلب ابن أبي وداع عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث باب النهي عن مسح الحصى babin da ya zo na an hana mutum zai salla inda zai sujjada ya shagala ya share nan ya share nan ya share har ya bata lokacin shi sai dai in zai cutu in yi sujjada akwai abin da zai shiga hanci sa ko sa ko zai cutar da shi to zai karkata قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه قال حدثني معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له في المسجد في المسجد قال هذا في أمر الله صلى الله عليه وسلم متين زي صلى الله عليه وسلم في شهر إن زي سجلك قال إن كنت لابد فائلا فواحدة إتي إلا الليل إذا كيت أم كيس تيشيك يا تبقى قال هشام أراه قال يعني مسح العصا قال أخبرنا محمد ابن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي الأهوس عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه إن أيوك يتجلي صلى جنكا ألا نافس كالتسا فلا ينتهي الحصى قد يشارف الله باب الأرض كلها طاهرة ما خلا المقبرة والحمامة يتي وربابي دكسة وجئلت لي الأرض مسجدا وطهورا صلى الله عليه وسلم doron صادق duk inda تيمما تيمما تاي ان yi صلى صلى تاي sallah المقبره إلا المقبرة والحمام سيدي hammam sai dai makabarta da kuma bandakuna قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار قال سميت يزيد الفقير يقول سميت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي أعطيت خمسا لم يؤتهن نبي قبلي أعطيت خمسا أم بالي وإنس أبو بو أبو داد بير أكي كيبا تيني دسو باب وان النبي ديگا با تيني دا أكبا شونا درجة سوني وان النيني أبو بو أبو داد بير يتي كان النبي يبعث إلى قومه خاصة duk wani annabi ko manzo ana aika shi ne wa ila madina akahum shu'aib wa ila kaza kaza wa ila kaza ba ka bane ba wa bu'istu ila an-nas kaffatan inna arsalnaka kaffatan lin-nas bashiran wa nadhira duk wani annabi sai ake yi jikin unguwan ko kauyen ko garin ko inda aka inda aka aika kenan sai ga wani annabi yana nan guri wuri wani zamanin su tsaya. amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga ran da aka aiko shi har ana da kasa duk al'ummar duniyar nan dan adam da aljani al'ummar su ce ko ummatu da'awa ko ummatu ijaba ummatu da'awa duk dan adam da aljani da yake a duniya har ana da kasa aka ce ya kun fa anzir wa rabbaka fakabbir to wajibi ne ya karbi addinin musulunci wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuwa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga ran aka ce qum fa anzir ba farko risalar kenan ko ba ka bane ba da me aka fara da abu manzanci ha qum al illa qalilan nubuwa qum fa anzir ka tashi kai gargadi ka kira mutane zuwa addinin Allah to duk wani mahaluki dan adam da aljani da yake doron duniyar nan har ana da karra al'ummar annabi ne bature ne ko ba Aushe ne ko ba yarda ne ko mene ne ko kaki kasu ko kaki ko kasu haka al'amarin yake a wajen Allah to sai al'ummomin suka kasu kashi biyu ummatul da'awa sune kowa yana ciki kiran manzon Allah ya shafe shi sannan ummatul ijaba sune mu'minai wanda suka amsa kiran to shi yasa aka ce in wani lokaci manzo Allah ce ummati yana nufin duk baki daya sannan kuma umma ummatu yana nufin waɗanda suka karbi kiran wa bu'istu ila an-nasi kaffatan wa uhillat li al-maghanim aka halatta min riban yaki wa hurrimat ala man kana qabli aka haramta ma annabawan da su zo gabanni na in sun yaki duk ribar da suka samu shi su tattara su ajiye in wuta ta sauko Allah ya sauko da wuta sama ta zo ta canye to an karci jihadin su yayi ke amma ba su da iko su taba komai a ciki an fahimta wa ju'ilat li al-ard tayyibatan masjidan wa tahura hadha mahallu shahid min al-hadith wa ju'ilat li al-ard tayyibatan masjidan wa tahura aka sanya min kasa ta zama tsarkakakkiya masallaci wajen yin salla wa tsahuran da kuma yin tsarki shine ka za ka yi taimama wa yin abu minna aduwana aduna masirata shahari wani sirtu nusirtu rubi masirata shahari ma'ana in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za shi yaki bani fulani kafin wata ɗaya zuwa yaki sai ga Allah ya jefa tsoro a cikin zuciyarsu kafin manzon Allah ya sun karaya wa uqitu shafa'a وأؤتيت الشفاء أكبال تيتو وتشفاء وأؤتيت الشفاعة ما هو المعنى المراد بالشفاعة هنا هو أما كيما زي أباك تيتو رانا الله هنا دوانا عنك دوان من زينا بتيتو الله باشي وتشفاء من زينا الله كينو في الشفاعة الأزمى وتتع شفاعة الأذمة تكد بامي إيا ينسى سيما صلى الله عليه وسلم إذا كي أجي تبا الشفاعة الأذمة ذلك أبن لكي فرواشيني رانا اللاخرة باكي قيا دمي كريا دمي قسيا دمومني دكافي دولي يدد ودد في يدبا دفري لبجي دب باكي قيا أنهررتو فرفاج القيامة كوانا زرن يجمي يجمي زي فارو يو دمبا إن دزاكا إن دزاكا ba ka da inda za ka dole ka zo dole ka zo a koro ka zo farfajin gashin alkiyama kowa yana tsaye yana jiran mai zai faru a gaji tsayuwar mata isa kowa ya gaji har mutum ya zo yana a zo a yi hisabin ma duk abin da zai faru ya faru to sai waɗansu su ɗan farfado eh, ya za a yi mu je wajen annabi nuhu ya annabi arfa na nuha ila kashi da farkon manzo zuwa kasa a jojo annabi nuhu ya ce wai ni ma ta kai na fara ke yi mu je ku je wajen wale aje aje aje duk wani manzo wanda ake ganin shi babban mutum ne a wajen Allah madaukakin sarki sai ce wallahi ba ne ba zai iya ba ni ma yau da kuke gani na ta kai na ne da ku je wajen annabi Musa mana Musa ya ce wai ni da na danki bani Isra'ila ya mutu me zan ce ma Allah ya ta za a yi ta ku je wajen isa shi ne kaza da kaza kaza kaza sai a zo sai ce wallahi ba nake ba ni ma yau ta kai na nake kaza kaza kaza me zan ce ma Allah yaya za a yi to ku je wajen Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bawan da Allah ya gafarta masa ma kaddama ma shi ne Allah ya ba shine kaza kaza kaza kaza baki ɗaya da bature da bakin mutum da manasare da mutum da kowa baki ɗaya fari da baki sai a kama hanya da goma zuwa wajen manzon Allah da an kama hanya da ya gan mutane zuwa sai ana laha ana laha ana laha ana laha ni Allah yau, ni Allah ke barci da wannan amma duk da sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake idza sami'tumul mu'azzina fa qulu mithla ma yaqulu wa sallallahu liyal wasila fa innaha manzilatun la tanbaghi illa li'abdin salihin arju an akuna ana in ka ji ana kiran sallah ka faɗi abin da aka faɗa in aka gama ka yi addu'a kai ce Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وزال فعينوني على ذلك بالدعاء وزال وظلت كتايا شد الدعاء كتايا شدة الدعاء كتايا شدة الدعاء متايا شدة الدعاء dan ya samu wannan makamin da aka ajiye masa wata irin hausa akwai gwaran jike wata irin hausa ke da dan ya samu makamin da ba wanda ya cancanta sai shi kuma shi aka ajiye ma to ina ma nan addu'a kenan kuma eh ina ma nan addu'a eh eh a ah, idan mu samu lada ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai shi tawazu an ji fa'inuni ala zalika biddu'a ku taimaka mini da addu'a ku taimaka mini da addu'a in manzon Allah ya ce a taimaka mishi da addu'a a taya shi addu'a wane ne zai ji shi ya fi karfin komai sai dai su su yi mawan addu'a sai dai shi yi mawan addu'a sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ne an tafi sai manzon Allah ce ana laha ana laha ana laha Ya ce sai na je na fadi gaban zatin Allah madaukin sarki na yi sujjada in yi sujjada ce sai Allah ya min ilhamin abubuwan da zan fada da daban san su ba ina yi ina yi ina yi ina fada ina ta roko ina addu'a sai Allah madaukin sarki ya ga dama ya ce ya Muhammadu tashi daga kanka tashi ka roki abin da kake so za a baka ka nemi ceto za a baka banda manzon Allah babu mahalukin da yake da wannan matsayin a wajen Allah sai Muhammad ibn Abdullah al-Qurashi al-Hashimi hashimin dangi sallallahu alaihi wasallam شيني وأغتيت الشفاعة أكباني تسيتو مناء الشفاعة العظمى التي يتأخر عنها كل الأنبياء والمرسلين هل نعم، فهمت؟ صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أنبأنا أنبأنا وحب an ba'ana ko ana ana sa'altuhu anhu qala ana kenan ko sai ce an ba'ana أنا سألته عنه قال أخبرني عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام قيل لأبي محمد تجزئ الصلاة في المقبرة هذا شيء متي صلى مقبرتها صلى تاي قال إذا لم تكن على على القبر فنعم إتي إمبا كان كبر بدي تبائي وقال الحديث أكثرهم أرسلوه باب باب الصلاة في مرابد الغنم ومعاتن الإبل إن صلى أشين غرك رابنا تماكد أواكي كوكو أغرك راكم قال أخبرنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza hadaratis salatu falam tajidu illa marabid al-ghanami wa a'tana al-ibli wa sallu fi marabid al-ghanami wa la tusallu fi a'tana al-ibli in lokacin sallah ya kai ba ku da inda kuke da ba ku da inda za ku yi sallah sai garken tumakai da akwai da raguna ko ko garken rakunma ku yi na tumakai da awakunma amma na rakunma kar a yi sallah a ciki babu wani babu man bana lillahi masjidan wanda ya gina masallaci don Allah man bana lillahi masjidan wanda ya gina masallaci don Allah ko ya gina ma Allah masallaci eh قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبي أما حمود بن أما حمود بن لبيد أن عثمان لما أراد أن يبني المسجد سيدنا عثمان بزيجنا مصلاتي كره الناس ذلك وقال عثمان متاني بالسوء أحكم في سيدنا عثمان يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له في الجنة مثله wanda ya gina ma Allah masallaci Allah zai gina masa irin wannan a cikin aljanna irin wannan a cikin aljanna wani iri ke nan za a gina mishi a cikin aljanna kuma aka ce laisa fil jannati babu wani abu tsaya a cikin aljanna da ya kama da wani abu a cikin duniya sai dai misali ake kawo don hankalin kai kama an fahimta abinda ka gani ka sani shine ake ma misali a lahira cikin aljanna dan hankalinka ya ɗauka amma babu wani abu ɗaya a cikin aljanna da ya kama da wani abu ɗaya a cikin duniya an fahimta Babu babu باب باب الركعة باب الركعتين باب الركعتين زي ففي سيدي زم باب الركعتين لن يتي باب سيدي كم إذا ممتدى الركعتان إذا دخل المسجد باب الركعتين إذا دخل المسجد باب بيزونا أنا سوء إن متن يشك مسلاتي كده يزونا سيارك أبي تحية المسجد قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا مالك بن عنس وفليح ابن سليمان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس إن أيوك يزو مسلاتي يركع بيكاسين يزون تهية للمسجد نقول kafin ya zauna aka ce to yana shigowa sai ya yi sallan farilla ko asuba ko azhar ko lasu sa'an nan ya zauna ya yi koko ya saba ne eh? ya yi saboda ne sallah ake son ya yi kafin ya zauna in lokacin ba a sallan farilla sai ya nafila amma yana shiga sai kabbara ya sallarsa asuba raka'a biyu ko magariba raka'a uku ko azhar raka'a hudu bukata ta biya sai qabla an yajlisa da ya shiga sai zauna ya riga ya zauna to me ke hukunci eh me yake hukunci aka ce kabla an yi jilisa to kuma yana shiga shi ya zauna sai ayyaya eh sai a ce mishi in ya tuna sai tashi yi. in bai sani bane sai a ce mishi ka tashi ka yi raka a biyu haka manzon Allah ya faɗa kafin ka zauna hmm. Babu qawli inda dukhulil masjidi babin da yazo in mutum zai shiga masallaci mai zai fada wace addu'a zai yi قال حدثنا يحيى بن حسان قال أنبأنا عبد العزيز ابن محمد عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد قال سمعت أبا حميد أو أبا أسيد الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد in mutum zai shiga masallaci in ɗayan ku zai shiga masallaci fali sallim ala manzon Allah sallama sun mali ya kul bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba duk zai fita kuma sai ya ce me falyakul allahumma inni an as'aluka min fadlik babu karahiyatil buzaq fil masjidi babin da zo na an hana a yi tofi a yi kaki majina a masallaci قال حدثنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا شعبه قال قلت لقتادة أسمت أنسا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة لكن ما يشمس إكاجي wannan yana fata cewa manzon Allah ya ce tofi ko kaki ko majina ko yawo a masallaci kuskure ne qala na'am yace wa kaffaratuha dafnuha kaffaran wannan abin ka ɗebi ka saka rufe ko ka goge ko ka share قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إتي منظم الله صلى الله عليه وسلم إتي إن العبد إذا صلى تبس جاهر للي إنبا وإنا صلى فإنما يناجي ربه أينا غانا واني لأبنجي بصلى أو ربه بينه وبين القبلة وهو آآ أي أبنجد يشينا الزكاني شيدا القبلة فإذا بزق أحدكم إن متن زبتو فيكم يا وقوكا كيكود زي زبر فليبتق أن يساره أو تحت قدمه سي ما نضطر يرحق نصا كوكا كشن كفصا هلوكا سنة سكي أسكي صفوا amma da darduma shara tsintsiya masu yin aiki masu shara masallacin biyan su ake masu fi shi da zo ka ce a kasuwa ba musulma kai au ya kula haka za wa ba zaka fi sau bihi da laka zahu bi ba zai? ko ya haka an gama ko eh sai mai? شهداء da an ce zuba قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ترى رمضان الله ينا خطب الجمعة قوئيدي كومينيني إذ رأى نخامة في قبلة المسجد كما الله يهو إذا نخامة kaki tofi, majina ko yawu a ɗan kiblatar masjid a kiblar musalli sai hango shi haka fataghayyaza ala ahalin al-masjid shi manzo Allah ya fata firan manzo Allah ya faci wa qala sai ce inna Allah qibala ahadikum idza kana fi salatihi Allah na gabas yana gaban ɗayan ku in yana sallah fala ya bukanna kada mutum ya tofa ya tofi ko yawun ko majina ko kaki aw qala la yatanakha anna la yatanakha anna aw la yatanakha manna sun amara bi hadha fa hukka makana makanuha yace ce sai aka je aka kankare wajen inda aka tofa din aka tsaftace masallaci aw amara biha fa luttihat ko ce aje a sai aka je aka debo abu mai kan ko tirar ko na abu aka shafa aka shafa saboda karni ya tafi قال حماد ولا أعلمه إلا قال بالزعفران بيتي أكاو زعفران أجيب حسبت حسبتك كي نقول قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا سعيد وأبا هريرة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد wata rana manzo Allah ya ga tofi ko kaki ko majina a cikin akan abin nan jikin masallaci bangon masallaci ko fila ko menene fatana wala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hasatan wa hatta thumma qala sai manzo Allah ya dauko ya dauki dutse ya kankare kankare kankare tsabtace wajen thumma qala sa'an la yace idza tanahama ahadukum فلا يتمخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه صلى الله عليه وسلم duk إن abubuwa su ne tarbiyya fa yadda manzon Allah yake magance abubuwa sahabbai suna da tsoron Allah baya nuna cewa ba sa kuskure fa baya nuna cewa ba sa laifi fa baya nuna cewa ba sa son gyara fa to yaya manzon Allah ke gyarawa Allah ke gyarawa to wannan abubuwan ana karanta su su ne za a ta aiwatarwa a cikin rayuwa shi ne sai a samu tarbiyya ta yadu a cikin jama'a baki daya ka rasa yaushe ma aka yi ma tarbiyya sai da ka tarbiyyartu amma yaya za a samu wannan kowane malami yana karantarwa yana fada cikin karatu me yake nuna muku kowane malami yana karantarwa yana tawaye me yake nuna muku kowar malami yana karantarwa yana nuna rashin ladabi me yake nuna me yake nuna muku to shi yasa al'amari yayi ma kowa wahala kullun za a yi karatu ba inda ba karatu ba littafin da ba karantawa amma kullun ana kukan tarbiyya an fahimta don mutum ko ya yi karatu ko yana da certificate ko digiri ko mene da ne ba kowa ne ya je karatu ko yake karatu zai iya karantarwa ba karantarwa akwai waɗanda suka fi kowa kwarewa a ciki ba kowa ne ne zai iya karantar da mutane ko zai iya tarbiyyar da mutane ba wani in ya iya tarbiyyar da kanshi ya karantar da kanshi ya yi kokari amma ya nuna ya koya ma wani ba zai iya ba ba aikin shi ne bai koya ba ko bai iya ba ko halin shi ba zai ba shi dama ba in kana e ka kalla da ni. duk Najeriya jami'o'i ne ko ina makarantu ne tun daga nazari firamare har jami'a waye zai ke ga adadin makarantu da komai da ake da su amma kuma kullum ana kukan tabarbarewar tabi'a tabi'u tabarbarewar tarbiyya talauci zalunci rashin daidaiton al'amurra amma kuma ga sunan ana karantarwa din to kowa ne ne yake aka ɗauke shi malamin makaranta ya cancanci ya karantar wallahi tallahi wani bai cancanci a ajiye mishi kayan uku ma gaban yau balle al'umma baki ɗaya karantar da bai iya ba wanda ya iya kuma kowa ne zai karantar da mutane wani yana nuna muku ne shi ya iya yaya zai ya ɗauko iyawan ya saka muku ba zai iya sani bai iya ba wannan shi ma zai amfana da mutane in ba haka ba ya za a ce a yi karatu shekara ta kai jami'a an faji yanzu hukuma za ta gina makaranta za ta gina jama'a da kashe kuɗi a ga dukiyar da ake kashewa a ciki saboda ɗalibai su ta faduwa saboda ɗalibai su ta faduwa wannan ba daidai ba ne ba kuma duk ɗalibi ko min da kikancin shi in aka koya masa zai iya kuma zai ki jarraba an fahimta to akwai wanda shi ya yi karatu ya iya Allah ya hore masa hanyar karantarwa ta inda lokaci ƙurarren lokaci zai sa ku fahimci me ake nufi wani kuma sai ɓata muku lokaci ku rasa ma ina ya dosa an fahimta al'amarin tarbiyya abinda za ku yi la'akari shi ne yanzu ba komai ya damarci, ko kuma ya rikici ko ba an samu tasgaro a cikin rayuwa ba a da in al'amari ya damarci haka wa Allah ke turowa annaba da manzannai karamin aiki ne ba karamin aiki ba ne sai Allah ya zabi bawa cikin bayansa ya shirya shi sai zai fara yana da'awa yana wa'azi yana musuluntarwa inda jihadi ta kama ya yi inda zai yi sun shi ya yi inda zai gama jina masallaci ya da kanshi share ba gaba ne ba kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga nan da nan an ci nasara to amma yanzu al'amari ya rikice duk wata matsala duk wani bangare in ka kalla sai ka kusa yin kwalla ka kusa yin kuka to suwa za su gyara suwa ne ne magada annaba sun fi kowa rubewa kuma ne karantarwa ma da fada da tashin hankali da rigima da karantar da mutane ta waye, rashin girma mana gaba rashin meye da menene don shi kadai da shi ke nan an lalata ma al'umma al'amarin su duk abin da ba za ka iya ba kada ka ce dole sai ka yi shi kuma rayuwar duniya akwai matsala ɗayan baka fahimce ta ba za ka fi kowa shan wahala ka tabbatar da cewa duk inda ka kai akwai wani abin da ya fi karfin ka wadda za ka iya shi in ba ka fahimci haka ba za ka wahala za ka wahalar da mutane ka tabbatar da cewa ka iya kaza ka iya kaza za ka iya kaza imamu suyuti duk wani babi na ilimi Allah ya masa buɗe amma yake ya ɗauko mas'ala ta lissafi sai ka ce zai hau da da bolon dutse ya fi ba abin da ke wahala amma duk mas'ala mai wahala a cikin fikihu a cikin hadisi a cikin tafsir a cikin komai sai da ya rubutu a ciki An ashbahu wal nazair yana da shi yayi cikin ya yayi cikin komai da komai sai amma mas'ala ta lissafi in ya dauko ta sai ka ce ya dauki dala da gurin dutse ne ba ba ya fahimta kenan ko amma kai kana ganin komai zaka iya yi abin da ya fi karfin ka din nan ka ce za ka yi sai ka kirkiro ma mutane fiye da abin da kake cewa za ka gyara an fahimta babu naunifin babin da zo na bacci a cikin masallaci yanzu yake an naunifin masjid bai ce i ko a'a ba ko to zai kawo abin da zai ba da wannan jawabi ko قال حدثنا سعيد بن المغيرة قال حدثنا معتمر عن داود ابن أبي هند عن أبي حرب عن أبي حرب ابن أبي الأسود الدؤلي عن عمه عن أبي ذر قال أتاني نبي الله وأنا نائم في المسجد أتاني نبي الله وأنا نائم في المسجد جملة كده مبتدا وخبر a هل إنا بجي أتكم مسلاتي فضربني برجله في زنقرين كفرصا قال ألا أراك نائما فيه قلت يا نبي الله غلبتني عيني ake bacci kake yi sai ce ma alaƙa yamma za Allah ai dora ne ya rinja bacci ne fi kan ya rinja yi ne qala haddathana musa ibn عن أبي إسحاق الفزاري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال يتي كنت أبيت في المسجد ولم يكن لي أهل أبناء بن عمر يتي لا كسنتي لا قوانا بجي أتكي مسلاتي باني بإيالي بيان أوري با فرأيت في المنام كأن من طلق بي إلى بئر فيها رجال معلقون فقيل sai na yi mafarki kaman gani nan an ɗauke ni an je wajen wata rijiya fi rijalul na ciki ga mutane an rarrata ya su faqila in taliqu bihi ila zati al-yamin aka ce ku yi da shi dama da shi fa zakartu ar-ru'ya li hafsa da na tashi sai na je na fada ma hafsa yar uwata yassa ko wasa kan yassa kenan sai ta fada ma yassa ga mafarkin da na yi fa qultu kusiha ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga mafarkin da yake je ki fada ma manzo Allah ko ma samu fassara fa qassatha alaihi sai ta je ta fada ma manzo Allah ga Abdullahi dan Umar mafarkin da yayi ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da yayi yana bacci ne a masallaci sai gani kaza kaza kaza kaza fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man ra'a hadhihi wa ya ga wannan mafarkin qalat ابن عمر جنسي أبناء ابن عمر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الفتى أو قال نعم الرجل ما دلا ده wannan saurayin لو كان يصلي من الليل ما دلا da صلى da yana sallar ها to kwadaitarwa ne a yi sallar dare ke nan kala wa kuntu idza nimtu lam aqum hatta usbiha ce na kasance na kwanta bacci na nake har gari yawa har a waye gari kala fa kana ibn umara yusalli al-layla shi bin umar yaje yana sallar dare daga waye to menene sallar dare huwa al-mustaghfirina bil ashab sallar dare in mutum ya sallar isha bai sallar dare ba sa'an nan nafil fili in mutum ya shafa'i da wuturi <coughs> bai sallar dare ba wuturi ko yana fara da raka'a nawa daya uku biyar bakwai tara goma sha daya ba haka bane ba to in mutum ya yi wuturi da raka'a daya ya yi sallar dare ko bai yi ba ya yi ko bai yi ba ya yi ko kuwa aka ce sallar dare kuma an ce raka ɗaya sallar ce sallar wuturi ce sai ya tashi ya raka a ɗaya sallar wuturi ya yi sallar dare ko bai ba to amma wanda ya sallar raka uku da wanda ya sallar raka a tara ɗaya suke wanda ya kaza da wanda ya kaza ɗaya suke to wal na bil ashab masu yin istik masu neman gafara karshen dare istighfari kenan to ya ake yin wannan istighfari mutum ya ɗauki lokaci yana ta istighfari mutum yana kwance yana bacci ya farka tana astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah yana cikin wal mustaghfir bil asar ko ba shi eh ya shiga a ya jawabi ba ya fitowa sosai ya shiga ko da yana tare da matarsa ne eh ko da yana tare da jarba a sa eh <laughs> اللهم اجعلنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم